Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata sha uku ga watan Afrilun 2021 wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan Ramadana. 1442 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da Kanun labarai. To Hanifa wasu sabbin alkaluma na rana guda na cutar COVID-19 sun cilla kasar India zuwa ta biyu bayan Amurka a jerin kasashen da suka fi yawa masu kamuwa da cutar ta COVID-19 a duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Brussels inda zai gana da kawayen Amurka na NATO kan jerin batutuwa. ciki har da girke sojoji da makaman yaƙi da ƙasar rasha ta yi akan iyakarta da ukraine sannan an yi aron gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar nuna kushinsu kan kashe wani bakar fata a jihar minnesota ta amurka kanin labaran kenan aka saurara cikin rahotanninmu kuma za a ji halin da ake ciki game da sha'anin tsaro a gabar tekun gini inda aka girke wasu jiragen ruwa na yaƙi. shawarar da suka yanke shine kasashen da suke gabar gini su haɗin gwiwa duk ƙasa hudu saboda su magance wannan matsalar ta ɗaya gefe kuma ƙungiyar likitoci da ake kira da doctors without borders ta ce ta gano su ƙananan yara sama da dubu a jihar borno da ke fama da cutar kenda yaro wanda suna da kenda da su fara zazzabi kuma akwai rashes akwai tari kuma idon su zai yi ja muna kiran shi conjunctivitis kuma a bakin su a stages A jamhuriyar Nijar kuma kotu ta fitar da sakamakon wani bincike kan wasu ofis-ofis da kamfanoni. Kamar kowace ranar talata yau ma muna tafe da shirin mu na noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz Baballe. Kafin nan ga Ibrahim da kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. wasu sabon alkaluma na rana guda na cutar covid-19 sun cilla kasar indiya zuwa ta biyu bayan amurka a jerin kasashen da suka fi yawa masu kamuwa da cutar ta covid-19 a duniya adadin waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 sha biyu a indiya jiya litini kawai ya sa kasar ta kudancin asiya ta zama mai jimlar masu dauke da cutar miliyan goma sha uku da dubu dari biyar da ashirin da bakwai da dari bakwai da goma sha bakwai sabanin na kasar brazil mai miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar da goma sha bakwai da ɗari takwas da takwas bisa ga cibiyar nazarin cutar corona ta jami'ar johns hopkins wannan sake barkewar cutar na faruwa ne a kuma daidai lokacin da ake fama da karancin rigakafin a wasu jihohin na india ga kuma bikin kambe mela na shekara-shekara da akan yi a kogin ganges inda miliyoyin mabiya addinin hindu kan yi wankar neman tubariki wanda don haka ake da fargabar yiwuwar waɗannan al'amura su sa cutar ta daɗa zuwa amma ta fannin jimlar waɗanda suka mutu sanadiyar cutar inda ya ce ta hudu da dubu da saba'in da tara

ɗaruruwan mutane sun taru jiya litinin a harabar wani ofishin 'yan sanda a jihar minnesota ta amurka suka yi zanga-zangar nuna bacin ransu da bindige wani mutum har lahira da wata jami'ar 'yan sanda ta yi 'yan sanda a dandalin brooklyn santa da ke wani sashi na minneapolis sun harba hayaki mai sa hawaye da abubuwan fashewa don tauna tsakuwa a ƙoƙarinsu na tarwatsa taron kafin wata dokar ta ɓaci da aka kafa da daren ta fara aiki an yi ta ɗauki ba daɗi tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda yayin da 'yan sandan ke ƙoƙarin korar masu zanga-zangar daga harabar ofishinsu zanga-zangar wadda ta fi tsanani da asubahin yau dinnan talata ta biyo bayan kashe wani bakar fata mai shekaru ashirin mai suna Dwayne Wright a wata turjiya da ta biyo bayan tsaida motarsa da 'yan sanda suka yi da yammacin ranar Lahadi. An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan ga rahotonmu na farko inda za mu ji yadda ake ciki game da batun tsaro a gabar tekun Gini inda aka girke wasu jiragen yaƙi daga ƙasar Faransa. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani. duba da yadda matsalar tsaro ke sassauya salo a ciki da wajen ruwan Najeriya. Gwamnatin tarayya ta himmatu wajen ƙara samarwa mayakan ruwan jiragen yaƙi da sauran kayan aiki don tunkarar wannan matsala gadan-gadan. Nan da awa biyu wata tawagar ma'aikatar tsaron ƙasar da na mayakan ruwan za su tashi zuwa birnin Paris a cewar kakakin sojojin ruwan Najeriya Navy Komodo Suleiman Dahun. Insha Allahu da yau da yamma tawagar za ta bar Najeriya saboda karbowa wani jirgi na musamman da muke kira Nigerian Navy Ship Lana. Kuma shi wannan jirgin za a yi amfani da shi ne gurin kididdiga da bayanin siffofin karkashin ruwa ko dai an ba da contract din shi wannan jirgin ne in aka je faransa za a sake ba da contract din yin wani jirgin kuma mai kama da shi din wata birage biyu ne yanzu an gama gina wannan so insha Allah za mu karɓo shi zai taso idan juma'a jirgin zai taso za su yi kuma kamar sati kafin su iso rundunar sojin ruwan Najeriya ta yi ta samun jirage da dama misali ko za ka mana ƙarin bayani dangane da adadin yawan jiragen da ku samu a shekara biyar da suka wuce gwamnatin tarayya ta taimaka abun a sayan jirage da suka kai wajen ɗari da tamanin. Eh mafi yawan su gaskiya jiragen sun jiri ne saboda ka sa abin da ke faruwa a gaba gini na fashin gwiwa ɗin saboda haka jiragen da ake saya yawanci na sintirin ne amma ka san mu a navy jirgi zai iya sintiri kuma za a yi amfani da shi gun yaki. Baya ga tunkarar matsalar tsaron a cikin ruwa a jihohin Najeriya gabar tekun Gini na fama da aika-aikar 'yan fashin teku da sauran kalubale irin na tsaro. al'amarin da ya ja hankalin shugabannin yankin har suka yi wani taron tsaro na musamman a birnin yawunde in ji komodo suleiman dahun in za ka yi tunawa a yawunde a shugabannin kasashen afirka sun taru saboda su tattauna kan batun maganar tsaro a gaɓar gini shawarar da suka yanke shi ne kasashen da suke gaɓar gini su yi haɗin gwiwa duk ƙasa hudu da suke kusantar juna su haɗin gwiwa saboda su magance wannan matsalar tsaro maganar tsaro a gaɓar gini abu ne da ke damun gwamnati da kuma yake damun rundunar sojoji a bala dai ana samun nasara in za ka duba daga 2016 zuwa yanzu su masu ba da rahoto din na international maritime bureau sun yadda cewa shi matsalar paris yan fashi da suke cikin ruwa din nan paris 'yan ya maganace su amma dai from time to time ana samun wayannan attacks comrade abubakar abdulsalam kwararre ne kan sha'anin tsaro irin na cikin ruwa. Eh, sojojin ruwan Najeriya sun ci karfin 'yan ta'adda da suke daga abun da ya kama daga ta'addanci na kan ruwa daga abun da ya kama da masu safarar mutane ta kan ruwa abubuwa da daban-daban wanda yake faruwa ta kowane bangare a kan ruwa to sai dai mu yi godiya masu sojojin ruwan Najeriya domin saboda sun yi kokari Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. Hausa. Kada a manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To Hanifa yayin da Amurka da Iran ke shirin ganawa ta biyu wadda ba ta kai tsaye ba kan batun nukiliya a Biyana a wannan makon wasu masu nazarin al'amura na cewa lahanin da aka yi ma tashar nukiliyar iran ta natanz a ranar lahadi ya rage karfin turjiyar iran wajen tattaunawar a yayin da wasu kuma ke cewa ya danganta ga yadda iran ta mayar da martani sakatariyar yada labaran fadar white house jan saki jiya litini ta faɗi cewa amurka na sa ran tattaunawar za ta wakana a biyana babban birnin ƙasar austria gobe laraba kamar yadda aka tsara bangarorin biyu dai sun gudanar da taron su na farko da ba na kai tsaye ba a biyana daga ranar 6 ga watan afrilu nan zuwa ranar 9 inda wakilai daga burtaniya faransa jamus china da kuma rasha suka hallara a matsayin masu shiga tsakani a tsawon tattaunawar wadda ba ta kai tsaye ba amurka da iran na kokari ne su shawo kan juna don ci gaba da mutunta yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 wadda a ciki iran ta amince ta takaita shirinta da nukiliya a madadin ɗage mata takunkumi masu zanga-zangar nuna rashin yadda da juyin mulkin da aka yi a ƙasar myanmar a yau dinnan talata sun mayar da bikin shiga sabuwar shekarar ƙasar zuwa zanga-zangar bijire sojojin da suka yi juyin mulki a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗin cewa al'amarin na iya ƙazancewa zuwa cikakken tashin hankali juyin mulkin da aka yi ma gwamnatin shugabar kasa an sa su ci ranar 1 ga watan fabrairu ya sa mutane sun yi watsi da yadda aka saba yin bikin na kwanaki biyar na Chungyan. A maimakon haka masu zanga-zangar sun shiga rubuce-rubuce da manne-mannen saƙonni na yada manufofin demokaradiyya akan abubuwan da ake bikin na tangen a kansu kamar tukwanen fulawoyi da dai sauransu. wannan juyin mulkin ya janyo zanga-zangar kulle yomin a fadin kasar myanmar ta bukatar maido da an sa su ci da zababbiyar gwamnatinta bisa gadon mulki a gaida ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar taskar rahotanninmu inda za mu sake komawa Najeriya inda a jihar Borno aka samu bullar cutar kyanda ta kama yara wajen dubu. A daidai wannan lokaci da jihar ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro. Ga wakilin Haruna Dauda da rahoton. ƙungiyar likitoci da ake kira doctors without border ko kuma nagari da kowa ta ce ta gano wasu ƙananan yara da ke ɗauke da cutar kyanda fiye da dubu ɗaya a wasu angwani da kuma wani ƙauye da ake kira zabar mari da dukkaninsu ke faɗin jihar borno wanda ya zakan ke ƙoƙarin samar da allurar rigakafi a waɗannan wurare ƙungiyar ta ce ta fara gano wani yaro ne guda a ranar uku ga watan disamban dubu biyu da ashirin dauke da kwayar wannan cuta wadda ga bisani ta so mu gano wasu yara da ɗan dama da su ma ke dauke da wannan cuta a watan afrilun wannan shekara Chadi ta ce ta rike yara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da takwas wanda suke ɗauke da wannan cuta na kyanda wanda kashe hamsin da biyar daga cikinsu sun fito daga wannan ƙauye na Zabarmari wanda ke tazaran kilomita ashirin daga babban birnin Maiduguri. Ƙungiyar ta ce ta ƙara yawan gadajenta daga sittin da biyar zuwa ɗari da biyar a asibitin su na gwangi da ke cikin garin Maiduguri saboda yawan yaran da suka gano dauke da wannan cuta. Jihar Borno dai ta samu barkewan wannan cuta a shekarar dubu biyu da goma sha tara a ƙananan hukumomi guda takwas. Ƙungiyar MSF ta ce zakari ka ta samar da hanyoyin kulawa ga yara dubu hudu a wannan anguwa na gwangi kasi sittin cikin ɗari na dakunan shan magani a jihar borno a rufe suke sakamakon batun ɗabarɓarewan tsaro dr blessing ijebu makide likita ce a wannan kungiya da ake kira na gari na kowa ko kuma sweet art bota wanda taimakon karin haske game da wannan cuta yaro wanda suna da kinda da mm. su fara zazzabi kuma akwai rashes akwai tari kuma idon su zai yi ja muna kiran shi Conjunctivitis. conjunctivitis kuma a bakin su a three stages mm. akwai spot muna kiran shi complete spot mm. a cikin is whitish whitish haka a cikin bakin su haka at the early stages that is what you see mm. in sun gan yaron su ko yaron su na da wannan symptoms on the nine mentioned to Allah su je hasiki kira su fara ba yaran su gargajiya amma su fito a ba su rigakafi akwai rigakafin measles ai mm, haka to in sun doka wannan rigakafi mm. it will break the transmission and protect them in the future from even getting measles. Kuma yara wanda suna da kinda suna zawo sosai ma. Akwai zawo. It Affects the brain kuma. Okay. Mm. And then the worst complications of all is mm. rasu. Kaman wannan ciwo na Kenda yaro ne kaɗai ke kama ko yana kama manyan mutane kuma 'yan shekara nawa ne idan sai dai yara kaman daga shekara nawa ne suke kamuwa da wannan ciwo. So wannan um, um, mm. although and it is often it also affects adults. Okay. It is not common with adults, Ama, muta wanda ba su doka rigakafi din they are at hmm. high risk mm. of catching this disease. Wanda su doka ba na yara da? Yes, so mm. even adults, muta wanda sun girma, um, mata wanda suna da ciki, especially children less than five years of age. Okay, kasa da shekaru biyar ke da? Yes, yes, hmm. Ama, zai iya kama adults and children above five which is common in children less than five years. Na da yi kokarin jin ta bangaren gwamnatin jihar Borno game da matakan da take ɗauka don dakile yaduwar wannan cuta da yanzu zakan ke addaban kananan yara a faɗin jihar amma haka na bai cimma ruwa ba. Dana na aikewa Farfesa Isa Marte Usaini sakon karta kwana game da wannan batu wanda ya kuma kasance shi ke rike da ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno amma har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban samu wata amsa daga gare shi ba kuma na buga wayarsa ba samu an ɗaga ba. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda a jamhuriyar nijar kotun kula da yadda ake kashe kudaden kasa ta fitar da rahotonta na shekara-shekara bayan gudanar da bincike a ofishi da kamfanonin gwamnati wakilin muryar amurka a yamai sulaimun barma ya aiko mana da ƙarin bayani Kundin tsarin mulkin kasar Nishar ne ya wajabta wa kotun kula da yadda aka kashe kudaden gwamnati wato Kurde Kont ta yi wa 'yan kasa bayani a game da abubuwan da ta gano bayan gudanar da bincikenta na shekara-shekara a ofisoshi da kamfanonin gwamnati. Dalilin kiran taron manema labarai a yau talata don gabatar da rahoton binciken shekarar 2020 fannin kiwon lafiya na daga cikin wuraren da mutunta ka'idar fitar da kudade ta karanci. misali an ɗauki mutum bai lahiya ya kamata a kashe shi faransa ko marok to yanci abi ne da doka ta ce a kashe wannan kuɗin a hido kuɗin wannan akwai matsala to sai doka ta ce a yi gaugawa a hido kuɗin da ba shi a gyara takaru to bishi wannan abu akwai matsala kuɗi saboda akwai da yawa da yawa kuɗi gwamnati ya hido kuɗi yan bada an kashe to a samu a yi takarun a gyara tun shi wani laya ya riga ya ta kai kuma kwantabar ka kariya kariya kenan ya kamata tun da kai yi kuɗin kenan a yi takarru a sallame ka kai ma ka samu ka san da kuɗin ƙasa an kashe su tattattat to bisa wannan fannin akwai matsala da ana daukar lokaci kayan ayi don ka doka ta yi shekarar da aka ba da kuɗin nan aka yi abin sai ya kamata a yi takarru a gyara cikin shekarar nan to shine ke jan lokaci yana jan lokaci ma'aikatan magadan gari da majalisar dokokin kasa na daga cikin wuraren da wasu jami'ai kan yi gaban kansu a cewar wannan rahoto mai shafuka 91 eh majalisar dokoki din ɗinta na kasar ya kamata a ce shi ma takarrun shi ya aiko nan ne an bincika haka to shekaru shekaru yau shekara biyu uku hudu biyar har yanzu dai takaru ba Allah sa su ba nan ma akwai matsala na biyu an ɗauko zancen meri eh, meri to meri meri ka san akwai taruwar doka ta ce iskin shekara suna taro uku taro hudu wani bi taro ma ba kuma kare kare kare hilaye ya kamata a sai a bi doka a sai da shi shine ma an ga bincike ya bada abba abi hanyar da ya kamata a sai da shi shugaban kotun kurdekon nare umaru ya bayyana cewa kafafen labarai na da rawar takawa wajen fayyace wa jama'a abubuwan da rahoton kotun ke dauke da su saboda haka ya kira ga 'yan jarida su ba da haɗin kai a wannan aiki na kishin ƙasa. Je voudrais une fois encore rappeler notre souhait, celui de voir diffuser l'information au grand public avec toute la responsabilité requise. Kwada yake doka ta wajabta aiwatar da bincike a ofisoshi da kamfanonin gwamnati don tantance inda aka shiga da kudaden gudanarwar da ake baiwa irin waɗannan ma'aikatu na ƙasa kotun ta kurne kwanta ce har yanzu jami'ai na ci gaba da birsu da shawarwarin da take badawa a kowace shekara. kafin ganawa da 'yan jarida dole ne kotun ta damka wa shugaban ƙasa da shugaban majalisar dokoki da prime minister kofin wannan rahoto sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida suleiman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma talatin da 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na cigaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattauna akan irin kalubale da masana masu samar da iraruwa na zamani ke fuskanta a wurin manoma a Najeriya. Muna kuma tattauna da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku. babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke Zariya kuma dr sha'ibu madugu darakta a majalisar binciken harkokin noma ta najeriya wato arcn da ke abuja a cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora akan amsar da farfesa muhammad faguji ishaku ya fara amsawa akan irin auduga da aka inganta shi sai kuma wani lokaci akan kara da na hudu saboda ita kanta anguriya akwai mai a cikinta to akan iya inganta shi maman amma in kana maganan audugan ne sosai waɗannan hanyoyi guda uku su ne ake cewa ingantaccen auduga ingantaccen irin auduga shine irin da zai buƙaci takaitaccen maganin feshi kuma zai iya jure kansa daga cututtuka ba tare da sai an masa magani da yawa ba sannan kuma yana da zare mai inganci wanda a kasuwan duniya ake bukatuwa da shi wato abin da yake kawo mana kalubale a kasuwan duniya da audugar mu ita ce tsadan da manomanmu suke fuskanta wajen noma ita audugar saboda bukatan abubuwan nan guda uku da ne maganin feshi da kuma maganin cututtuka wannan shi zai sa buhun auduga ya zamana ya yi tsada wa manomin najeriya amma manomin mali ko na ko burkina faso shi ya same shi da sauƙi saboda shi nasa watakila bai kai wannan tsadan ba wannan shine yanzu gwamnatin tarayya ta dukufa wajen warware wannan matsala sai ɗabaka na ƙarshe shine a nan cikin gida mu kasance muna da kafofin da za a yi amfani da duka auduga yawa yawan audugan da muka noma a nan wajen saboda a buɗe masana'antu na masaku daban-daban wanda aka sani na da domin su wadatar da mu da tufafin da za mu sa a jikinmu da kuma wanda za mu tallata a kasashen waje to wannan dai shine yunkurin da gwamnatin tarayya ta sa ta kirkiro da wata ma'aikata ta musamman don farfado da masana'antu sannan kuma sun bullo da wani shiri na yawaita da kuma yada ingantattun iri domin manoma kamar yadda dr madugu ya bayani a ƙarshe waɗannan a dunkule shine yunkurin da gwamnatin tarayya ta yi wajen dawo da martaban noman auduga domin noman auduga yana da tasiri sosai yakan samo ma ƙasa kudaden musaye na kasashen waje ba kaɗan ba sannan kuma wani amfani ne wanda zai saman wa mutanen ƙasa aikin yi da yawa sosai sosai jawabin ka na ƙarshe dr shu'aibu lokaci ya kawo jiki to ba wani ƙarin da zan yi da ya wuce kawai in ce manomanmu da kuka saurare mu a wannan shiri Ah, muna fata za ku ɗauki shawarwari da profesa ya bayar wajen noman rani da kuma wurin kula da neman iri da ya inganta domin ci gaban ah, nomanku na gode To, mu ma mun gode kwarai da gaske da kuka samu lokaci kuka zo. A madadin baki na guda biyu farfesa Ishaku Faguji Muhammad da kuma Dr. Shu'aibu Madugu dukansu kwararru ne a fannin noma kuma a yau mun yi kokarin fayyace muku musamman ma manomanmu masu saurare mun warware zare da abawa a fannin noman abinci da ma kiwon dabbobi da kuma noman auduga nan gaba idan mun samu lokaci za mu sake gayyatar su domin mu dora daga inda muka tsaya a madadin wayanda suka tabbatar mun naɗa wannan shiri a faifai benjamin gawon da ni madina dauda da na gayyato baƙina kuma muka yi shirin tare da su muke cewa mun gode kuma mu huta lafiya. Ba sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku shirin noma tushen arziki yana taya al'ummar musulmi murna fara azumin watan Ramadan Yanzu a madadin bakin namu, Farfesa Muhammad Faguji Ishaku da Dr. Sha'ibu Madugu da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kafin labarai a takaice bari mu karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka turo mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wajen Bello Ishaku birnin Fulani a jihar Gomben, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. ina taya ɗaukacin al'ummar musulmi na Najeriya da ma duniya baki ɗaya murnar sake shaida fara azumin watan Ramadana na shekarar bana. Ina addu'a Allah ya sa damu da alkhairin da ke cikinsa. Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ‘yanta a cikin wannan watan mai albarka. Kana ina ƙara jan hankalin 'yan kasuwa da su taimaka su rage kudaden kayayyakin abubuwan masarufi wanda zai taimaka ma al'umma gudanar da ibada su cikin kwanciyar hankali. daga ƙarshe nake kira ga 'yan uwa musulmi a duk faɗin duniya da mu dukufa da addu'a da neman Allah ya kawo muna zaman lafiya baki ɗaya Allahumma amin. Mai wasiƙa ta gaba kuwa cewa ya yi, salam muryar Amurka ina yi wa al'umman musulmi fatan alkhairi da fara azumin watan Ramadana a wannan shekarar. daga bisani nake roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Saƙo daga Sani Muhammad Chindu, unguwar Karofi, ma Madaki a jihar Bauchin Najeriya. Ita kuwa wasiƙa ta gaba cewa ta yi, Salam VOA Hausa, a yau zan yi amfani da wannan daman domin in taya ilahirin al'ummar musulmi na faɗin duniya baki ɗaya murnar zagayowar wata mai albarka wato watan ramadana da fatan za mu yi amfani da damar da watan ya zo da shi alfarmar wannan wata mai albarka don roƙon Allah ya amsa muna ibadunmu baki ɗaya ya kuma baiwa shugabanninmu ikon kwatanta adalci da gaskiya Allah kuma ya nuna muna na baɗin baɗin baɗaɗa amin. Saƙo daga Muhammad Mai Kassat, Maiduguri, Jihar Borno, Najeriya. Mai wasiƙa ta gaba cewa yi matakin da gwamnoni biyar na kudu maso gabashin Najeriya suka ɗauka na kafa wata rundunar sa-ido don yaƙi da matsalolin tsaro da ke addabar yankinsu wani abin dubawa ne da idan basira ƙalubale ne kuma ga gwamnonin arewacin Najeriya. Saƙo daga Usman Shitu Mahuta. Kafin mu karkare ga Ibrahim ya sake dawa da bitar kanun labarai amma a takaice. Wasu sabon alkaluma na rana guda na cutar COVID-19 sun cilla kasar India zuwa ta biyu bayan Amurka a jerin kasashen da suka fi yawa masu kamuwa da cutar ta COVID-19 a duniya. adadin waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 biyu a inda ya je litini kawai ya sa kasar ta kudancin asiya ta zama mai jimlar masu dauke da cutar miliyan goma sha uku da dubu dari biyar da ashirin da bakwai da dari bakwai da goma sha bakwai sabanin na kasar brazil mai miliyan goma sha uku da dubu dari biyar da goma sha bakwai da dari takwas da takwas bisa ga cibiyar nazarin cutar corona ta jami'ar johns hopkins wannan sake barkewar cutar na faruwa ne a kuma daidai lokacin da ake fama da karancin rigakafin a wasu jihohin na india ga kuma bikin kambe mela na shekara-shekara da akan yi a kogin ganges inda miliyoyin mabiya addinin hindu kan yi wankar neman tubariki wanda don haka ake da fargabar yiwuwar waɗannan al'amura su sa cutar ta daɗa bazuwa ɗaruruwan mutane sun taru jiya litini a harabar wani ofishin 'yan sanda a jihar minnesota ta amurka suka yi zanga-zangar nuna bacin ransu da bindige wani mutum har lahira da wata jami'ar 'yan sanda ta yi 'yan sanda a dandalin brooklyn center da ke wani sashi na minneapolis sun harba hayaki mai sa hawaye da abubuwan fashewa don tauna tsakuwa a ƙoƙarinsu na tarwatsa taron kafin wata dokar ta ɓaci da aka kafa da daren ta fara aiki. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa daga birnin Washington DC ke muku fatan alheri.